wanda kuma hakan ya daidai da goma sha uku ga watan mayu alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma darasin da ya gabata mun cike karshen aya ta goma sha bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul isra' a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta goma sha takwas wadin Allah ta'ala man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu Allah madaukakin sarki yana cewa duk mutumin da yake san al'ajila mecece al'ajila wato magaggauciya ita ce duniya an gane ko ana duk mutumin da yake son duniya to Allah ta'ala ya ce ajjalna lahu fiha ma nashau zamu gaggauta masa abin muka ga dama ba abin yake son zai samu sai wanda muke so za bashi shi ma kuma ba ga kowa ba sai Allah ya ce liman nuridu ga wanda muka ga dama duniya sai Allah ya ga dama ba yadda kike so za ta zo miki ba summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura a ranar lahira kuwa za mu sanya makomarsa ta zama jahannama Allah ya tsare mu wanda zai ɗanɗane ta yana abin zargi yana kuma taɓaɓɓe a ciki amma fa wa man arada al-akhirah wanda kuma yake nufin lahira wa ta'alaha sayaha yabi hanyoyin da ake bi a samu lahirar to Allah ta'ala yake cewa wa huwa mu'min yayi wannan ne yana mumini Allah ce fa ulaika sa yi mashkura lallai irin wa'annan za su zamanto ƙoƙarinsu da kaiwa da kuma wasu wajen neman lahira zai zamanto abin godiya ne idan ku Allah ya gode miki akan abin da kika aikata kin samu rabauta kin samu tsira Allah ya datar da mu Abul Fida Isma'il ibn Amr ibn Kathir yake cewa yukhbiru ta'ala annahu ma kana ko annahu ma kullu ma tulibat dunya wa فيها من النعيم يحصل له الله Allah mai girma da daukaka yana faɗa mana cewa ma kullu man talaba ad-dunya ba duk wani wanda ya nemi duniya bane da abin da ke cikin duniyar na ni'ima yake samun abin da yake nema duk abin da dan adam ke so idan a duniya ne kuma yana da alaka da rayuwar duniya to ba duk abin da kake so kake samu ba ya yace bal innama yahsulu liman arada ma an gane ko ana samu ne ga abinda Allah ya so a samu kuma Allah shine yake bada abin da ya so yace wa hadhihi muqayyadatun li itlaqi ma siwaha min al-ayati wannan aya muqayyada ce ta kebance wadansu ababe sabanin waɗansu ayoyin da ba ita ba waɗanda suka itilakin ababen duniya cewa duk abin da kake so za ka samu fa innahu qala domin Allah madaukin sarki ya ce ajjalna lahu fiha za mu gaggauta masa a cikin duniya a cikin bukatun nasa ma na sha'u abinda muka so da muka ga dama shi za mu bashi shi zai samu ba da shi yake so ba shi ma liman nuridu ga wanda muka so din ya samu abin sun maja'alna lahu jahannama sannan mu sanya masa wutar jahannama ai fi daril akhirah a gidan lahira jahannama za ta zaman ko masa yaslaha zai ɗanɗane ta ayyadu kulaha zai shiga cikin wutar jahannama hatta tuhumir wa hu har sai ta lullube shi gaba ɗaya ta mamaye shi min jami'i jawanibihi ta dukkan bangarorinsa mazmuman yana abin zargi kai fi hali kaunihi mazmuman ala su ina tasarrufihi wa sani'ihi zai shiga wannan wutan ne a matsayinsa na abin zargi na abin da ya aikata a rayuwarsa ta duniya idan tara alfani alalbahi musamman idan ya zaɓi abin da ke karewa akan abin da yake masabbaci menene yake ƙarewa? duniya ce take ƙarewa. wannan duniya tana da farko tana da ƙarshe amma kuma lahira ita ba ta ƙarewa tana da farko amma ba ta da ƙarshe haka lahira take to shi yasa alfani wacce take ƙarewa din nan da za ta gushe ita ce duniya Albaƙi kuwa ita ce lahira wacce ita ji madawwamiya ce domin a lahira ne ake rayuwar da Allah ke cewa wannan rayuwar khalidi na fiha abada ko dai a aljanna Allah ya sanya mu a ciki ko kuma a wuta Allah ya tsare mu ya kare amma a duniyar nan gaba ɗaya ba ta da wani lokaci da za a ce a wai ita da goma ma ce a'a ita lokacin ta sananne kararre ne yana karewa kullu man alaiha fan kun ga ya nuna kenan ashe za ta kare duk wanda yake cikin ta zai kare wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah madaukakin sarki yana cewa idan mutum ya yi rayuwa rayuwarsa ta ƙare zai ɗauki rayuwarsa Allahu ya Shi anfusa hina ha, Allah ne mai ɗaukar rayuka lokacin da mutuwar ta yayi dan rai lokacin ta yayi insha Allah ya karbi rayuwa yayi ɗauke ta lafazin tawaffa ya ɗauke ta ya kashe ta hina ha. lokacin mutuwar wannan ran idan yayi Allah ce wallaci lam tamut fi manamiha da ma wacce bata mutu ba a lokacin baccinta kuma ana mutuwa mutuwa na hakika an gane ko ana kuma mutuwa wanda yake ba na hakika ba na bacci domin lokacin da mutum yake bacci ya mutu ne an fahimta ruhinsa ya tafi sama sauraka duk abin da ke faruwa da kake gani a cikin bacci na mafarki to irin abin da za ki gani kenan lokacin da kika jikin mutu za ki ɗauka mafarki ke sai da ki jana ta miki wanka an tube miki kaya an sa miki ruwan ɗumi an ce a tsefe mata kiɗin ana tsefewa ce a sa mata kaya duk aiki kamar bolki ke amma kina ji ba daman motsi ba daman ki ce a tsammanin ki ƙila ki farka amma lokacin da za ki farka za ki ji ki kawai a cikin itatuwa a cikin rami an riga an rufe shi ana saka ki za ki farka mala'iku su miki tambayoyi rai da gaske rayuwa ce ta barzahu barzahun nan babu kyamara da ake sakawa a game ke faruwa ina fata ana fahimta wannan tsantsan imani ne na ɗan adam ake kallo wallahi inda za a zo a ɗauki kyamara a saka a cikin kabarin mutum abu abinda da za ta ɗauko na rayuwar barzau a saka kyamara a ciki ana bibiyan abin da kyamaran ke nunawa daga waje ba abin da za a gani saboda tana al'alaka ne tsakanin barzahu da duniya saboda ka barzahu ba za ka yi ɗauko komai a wurin ba saboda ka a duniya ko ba za ku iya ganin komai na barzahu ba ina fata ana fahimta imanin mumini ya yarda da wannan gaibin ina fata ana fahimta kuma duk wanda ya mutu shi kenan lokacinsa ya yi. alkiyamarsa ta tsayo amma ba za a tafi alfarfaji alkiyama ba sai tare za a tafi wannan rayuwar Barzakiya da ake kowa yana na barzahu a bisa gwargwadon abin da ya aikata na rayuwar shi a lokacin da yake da rayuwa yana cikin ni'ima ne a yana cikin akasin ni'ima ne duka wannan hayatul barzakh ne babu wanda ya san sa shi ta rayuwar mu gara uku ne rayuwa ta duniya da rayuwar barzahu da kuma rayuwar lahira shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ita duniyar tana karewa wannan dalilin yasa ake ce mata fani ko alfaniya wacce za ta kare wannan kuma albaqiya miya ce ita ba ta karewa wallahi idan aka tafi lahira an rayuwa ake na dindindin na dindindin babu karshe ita ko duniya rayuwarta tana da karshe tana karewa yaushe ce karshen rayuwar duniya eh lokacin da alkiyama ta zo rana tana fitowa daga mafadarta shikenan rayuwar duniya ta kare alkiyama ta tsaye dole za a tashi alkiyama a gagari duk da wasu suna cewa wannan fitowar ranar shine rana ta ƙarshe da ake ce masa ranar da ake kulle ƙofar tuba amma kowa sai ya mutu idan aka mutu kuma aka je waccan rayuwa da shi kenan a tare za a lahira gawa ta farko ba ta je lahira ba tana nan a barzahu gawar ƙarshe da za ta zo ma a barzahu za ta daga nan a tashi a tafi a kasance a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hisabi ‘yan aljanna mu tafi aljanna ‘yan wuta kuma su ta huta shi kenan daga nan sai a yanka mutuwa kowa yana kallo sai a ce ma 'yan aljanna kuludun falamau ku wama babu mutuwa mu ƙara murna da farin ciki 'yan wuta ma a ce musu kuludun falamau su ƙara baƙin ciki da hasara da nadama Allah ya tare mu da wuta saboda haka duk mutumin da dai ya zama laifinsa a duniya ya fifita duniyar nan ita ya zaɓa akan lahira to Allah ta'ala ya ce zai sanya wutar jahannama ta zama ita ce makumarsa a ranar gobe kiyama daga nan sai yake cewa wa man arada al-akhirah haka ne ba mi tsallake ba mi tsallake sannan sai ya ce madhuran ko yawa madhuran yace mub'adan muqassiyan haqiran zalilan muhanan kaskantacce ne shi wulakantacce ne kafaffe tabbalalle haka mutum ba zai shiga wutar jahannama da ba kima ba daraja mutum zai faɗi gaba ɗaya babu nauyi a wuta malam yace rawal imamu ahmad haddathana husayn haddathana zuwaid an abi ishaqa an zur'ata an aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa salam yake cewa a hadisin na na aisha ad-dunya daru man la dara lahu ita duniyar nan gidan wanda bai da gida ne ma'ana wanda ai la dara lahu fil akhirah ita duniyar nan ba gida ne na wanda bai da gida a lahira eh wa malu man la mala lahu dukiya ce ga wanda bai da dukiya a lahira walaha jami'u ko walaha yajma'u man la aqla lahu kuma a cikin ta ake tara yake tarawa wa yake tarawa man la aqla lahu wanda bai da hankali wanda bai da hankali shi zai tara duniya ya rika taro ta shi dai kawai ya tara shi dai kawai ya tara shi dai kawai ya tara to wannan yana nuna bai da hankali in dai mutum na da hankali duk abin da ya samu na duniya ya zo masa na arzikin da Allah ya bashi to lahira zai nema da ita domin ita lahirar yadda kuke ganin ana neman kuɗi haka ake neman ta da kuɗi kwarai da gaske almalu mali Waljannatu jannati fashtaru jannati bi mali hadisul qudsi ne dukiya ta wace aljanna ta wace ku saya aljanna ta da dukiyar da na baku idan Allah ya baki dukiya ya baki amanta sai aljanna ne ba kuma zuwa ake a ciniki ba Allah sai mun kaza duk inda wani aikin alkhairi yake ki da dukiyar da Allah ya baki kin sai aljanna kina ta biyan kudin aljanna ne za kuma ki je ki samu abinci a can ki yi dan Allah karki dan wani an fahimta shi yasa annabi ya faɗi wannan magana wa qawluhu inda Allah ya ce wa man arada al-akhirah wanda kuma ya nufaci lahira ai arada dar al-akhirah wa ma fiha min an-na'im surur wanda na manto cewa shi lahira ya zaba da abin lahirar ta kunsa na ni'ima da kuma abin farin ciki wa sa'alaha sa'ayaha yabi hanyoyin samun lahira sallah azumi zakka sadaka yafiya zumunci an gane ko al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar duk wani abin da zai sa ya zamanto sa'ayi ne na neman lahira ai talaba zalika min tariqihi mana ya nemi wannan lahiran ta hanyar da ake samu wa huwa mutaba'atir rasul ita ce hanyar bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce wa huwa mu'minun yayi hakan ne alhalin yana mumini Allah ya ce ai wa qabilahu wa qalbuhu mu'min ya ce ya yi hakan ne a lokacin da zuciyarsa tana da imani ai musaddiqun bis thawabi wal jaza mana ya gaggata lada da sakamako Allah ya ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wala irin waɗannan sa'ayinsu kaiwansu da komawansu wallahi abun godiya ne abin ne wanda ake so abu ne wanda ake kauna kowa yana son ya samu wannan a cikin littattafan ayyukansa kuma haka Allah yake so idan aka je za a samu ranar lahira littattafansa sun nakalto ababen da ya aikata a rayuwarsa ta duniya wanda za su ba shi daman shiga aljanna da izinin Allah Allah sun ya mutu kinsu Allah ce kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika dukkan wa'innan da aka ambata da waɗancan bangaren masu san duniya da bangaren masu san lahira kowa ana karfafan sa ne kuma wannan cikin kyautar ubangiji ne kai ga abin da ka zaba Allah sai ya hore maka abin da kake so wannan ma ga abin da ya zaba shi ma hore masa abin da yake so yawa wa ma kana sa'u rabbika mahzura amma fa kyautar ka ba abin ki bane unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ya ka duba ka ga yadda muka fifita sashe akan sashe walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila kuma wallahi rayuwar duniya lahira da kake kallanta ita ce mafi girman daraja an gane ko kuma ita ce mafi girman falala duk wanda ya zamanto yana da matsayi in dai matsayinsa na duniya ne ba na lahira ba to ba matsayi bane amma matsayin lahira shi ne babban matsayin da kowa yake burin ya samu ya ko ya samu falala ya samu daraja ya ƙulu ta'ala kullan ay kullu wahidin min al-fariqayn Ma'ana kowane bangare daga cikin bangarorin nan guda biyu alladhina aradu ad-dunya wadanda suke nufin duniya walladhina aradu al-akhirah da wadanda suke nufin lahira numidduhum fima hum fihi muna karfafa su cikin abin da suke akalta ay min ata'i rabbika ma'ana daga abin da ubangiji ya basu ai huwa al-mutasarrifu al-hakimu alladhi la yazuru Allah shine mai tasarrufi shine mai hikima shi ne alƙali wanda baya zalunci kin zaɓi wuta to Allah zai baki wuta kin zaɓi aljanna to Allah zai baki aljanna shi Allah adili ne abinda kika zaɓa shi yake baki fa yu'ti kullan man kullan ma yastahiquhu sai Allah ya ba kowa abin da ya cancance shi min as-sa'adati wash-shaqawa na tsira da rabauta da kuma taɓewa wani ya cancanci tsira ya cancanci rabauta sai Allah ya bashi wani ya cancanci taɓewa sai Allah ta'ala ya bashi a matsayin tababbacin da shi yayi wannan alara da hukumihi babu wanda zai mai da hukuncin Allah ya ce Allah wannan hukuncin naka bai yi ba an gane ko babu wannan wala mani alima a'ta babu wani wanda zai hana abinda Allah madaukakin sarki ya bayar ba wanda zai hana wala mughayyira lima aradahu babu wanda zai canza abinda Allah ke nufi Allah ya nufi kaza ya faru kaza ya kasance to wannan abun ba zai canzu ba ba wanda zai iya hanawa ko ya canza Allah ya rubuta hakan sai ya faru gane ko yanzu ki kaddara wani kawai sai yazo ya samu wani ko wata sai ya kashe ta wannan kisan da aka yi zamu ce wani ko wance ita ce sababi amma dama wannan ko ba a kashe ba zai wuce wannan ranar ba dama lokacin sa kenan amma sababin ba shikenan sai ya zama wacce ce ta muka mata tukunya tukunya ke Eh, taɓarya ko muciya ko wani abu haka misali ko ko ta watsa mata ruwan zafi ko ta yi kaza ko ta yi kaza ko ta ingizo ta daga saman bene ko ba haka bane ko ta shafa mata ruwan kumfa ta zame a kan tali, ko ta yi kaza ko ta yi kaza ba irin abubuwan da ba a ba a gani ko mota bige ta wannan duka sababi ne ta'addadatul asbabu ko wal mautu wahidu wato sababi ne yake yin yawa amma mutuwa ɗaya ce sababin mutuwar wannan daban ta bambanta da wata wannan amma fa kowa mutuwa ɗaya yake domin ran kwaya ɗaya ne ɗin kin mutu kin mutu an fahimta amma me yasa kika mutu mota ce ta bige ta mashin da ya bige ta wato ta faɗo daga sama ne a'a nama ta ce makale a makogaro kifi ne ya makale mata a kayarsa kaza ne ba irin abin da ba zai zama sababi ba a rashin lafiya ne ɗan zazzabi ne na ɗan lokaci a lafiyar talau kawai ta kwanta bacci ne aka tashi babu ita kuma da safe an yi hira da daddare ana sai da safe sai da safe ke shi sa wani mai hikima sai yake cewa lau sabara al na mene lamata Maktul? da mai kisa ya yi hakuri to da wanda an kashe ya mutu ya mutu ko da bai taba shi ba gadin hakuri yasa sai ta muka mata tukunya eh, ta ƙarya ta muka mata muciya sai ta gaggawan kashe ta alhalin kuma da ta barta ta haƙura wallahi ba za ta wuce wannan rana ba ba za ta wuce wannan lokacin ba za ta mutu shi yasa dole sai mun zama masu haƙuri a dukkanin al'amuranmu na yau da kullum masu danne zuciya kada fushi ya ɗaibe mu mu zo mu aikata abin da za mu zo mu yi dama tsawon rayuwarmu wallahi jama'a ana cikin wani irin hali na damuwa da tashin hankali mafi yawan mutane abinda ake cewa da a medically dead haka ake a likitance a lafiyanci da an mutu saboda cuta na damun mutane ba a sani ba saboda haka wata dama cutar da ke jikinta saura minti biyar ko sakan ɗaya mutu ko safan biyar ɗin misali sai ki zo ki falla mata mari dama gawa kika mara da ke ko kuma ki cunkusa mata wata bakar magana a sakamakon ta sai a ce shi kenan zuciya ta buga kaka kawai sai ta fada sai a gagawa waye kashe ta ke ce amma kina haƙura ta zo ta bige ki ko ta zage ki ya haƙure danna zuciyarki ko da mijinki ne wallahi ki danna zuciyarki kake ce kira yana ta miki ke kina ta shanyewa wallahi yau sai kin rama ko kishiyarki ce duka karan na zuciya wallahi da yawa kila mutuwar tana nan dama dab kina yi kila ke kin yi ne ba da niyyar kisa ba wala shi kenan sai dai gawa wannan wani miji ya zo zai fita matarsa sai magana daga buɗe baki tana mai magana kawai sai kai mata duka saboda haushi yana bugunta wallahi sai gawanta aka dauka ya kai mata mari shi nan fa kawai ta zuwa kawai ba wani abu kuma mari ba irin wanda yake tunanin ta mutuwa to yanzu wannan me zai ce ya za a yi ya fitar da kanshi ba shi ya kashe ta ba kuma da Allah zai yi nadaman sati ɗaya ne in an gama zaman makoki an watsa shi kenan ya manta wallahi ko zai yi wani aure ba zai manta da wannan abun bakin cikin na haka zai buge shi har rayuwar shi ta kare yana tunowa da ita to haka ita ma matar ka kowa sai yayi hakuri wasu su yi fada daga tura mutum a ingize shi kawai sai faɗi turewa bai sa a mutane amma sai ya zama tun da dama gawa ce lokacin ya yi fa to amma rashin haƙuri ya sa kawai sai ka taɓa mutum shi kenan sai a ce kai ka kashe shi so mu zama masu haƙuri masu ranna zukata nam to to sai suka mutu sai ya mutu shikenan to sai sai auren a'a sai sai auren kuma ai ba za ta yi auren ba ma ai wannan ma a ɗabi'a na abin ba za ta iya yin aure ba ina gaya muku kun ga irin wannan jama'a kimar ɗayan haƙuri a ɗabi'a na halittar ɗan adam Allah ya sa ɗan adam akwai abin da yake so akwai abin da bai so akwai abin da ke faranta masa akwai abin da ke bakanta masa amma mu zama kullum masu ƙoƙarin mallakar zukatanmu idan muka bar zukatanmu da abin da suke so to za su kai mu su baro an fahimta wala za su kai mu su baro mu amma idan ya zama abin da ya dace su yin muke kokarin mu tankwara su to insha Allah za a samu natija sanda kike fushi wata zuciya tana gaya miki ki aikata mummuna abu to ki kokari wata zuciyar ki kira Allah ta gaya miki kanki aikata ya haƙuri dan ke ko da ba mai tausan ke ba shi haƙuri sai ki taushi kanki kanki abin sai ya zo ya wuce ina zaune sai ki ga wani abu ya faru sai ki ce kai Allah ya kiyaye ni a shaida na aikata kaza da kaza ya faru Allah ya kyauta na ta ba ku labarin wani wanda ya ɗauki wata a mota zai yi zina da ita wallahi na san shi yana nan za su tafi wurin da za su yi zinan shi bai sa abin da ya hana shi ba ya ji kawai ba zai iya ba sai kai ta gidansu ba irin zagin da bata masa ba ya wulakanta ta ya zai ci mata mutunci iri na za ka ɗauka ka ce kaza kuma ka zo ka ce kaza kaza kaza shi dai bai ce komai ba ta fita ta bugo kofar kawai kofar motar ta fita ya ja mota shi ya tafiye shi abokinsa da suke laifin tare shi har yana hotel ma Allah ya kyauta shiru shiru shi ya dauka shi ma ya taho shi kuma wancan ya kafi zo ba ya san wannan abokin nasa da ya tafi da asusuban fari abokin ne ya kira shi a waya wallahi ashe ta mutu cikin dare ita wadda aka so a je gidan a zinar da ita ita ce ta mutu ba tare za su mutu da shi a hotel tana ɗakin shi a hotel ɗin. waye kashe ta ita ta mutu yana to amma wallahi yana kuka har da shi aka je zana'idarsa zana'idarsa amma jikinsa dai ya mutu yana tunanin yanzu wannan da tare aka kama sa hotel ta mutu ya za a yi fita wannan dalilin dama tun daga lokacin ya daina neman mata wallahi ya kintsu ya zama mutumin kirki an fahimta wallahi to irin wannan abubuwa suna nan da yawa ji munasabar abin da ya sa ne wannan maganar wannan halin da muke ciki yanzu ba wai wato yadda muke kallon mutane da gululin idanunmu ba haka ake ba duk wani ɗan adam da za ki gani yana da wani ƙunsasshiyar damuwarsa a zuciyar shi faɗa ne kawai bai yi ba inda zai iya faɗa za ku sha mamaki da ana tsaga zuciya a ce Allah madaukin sarki yayi wani majigi ko wani hoto a goshin mutum kina kallon sa ya nuna miki menene a zuciyarsa wallahi wata zuciya ba za ta kallu ba amma wani kawai tsabar kawa zuci ne ko tsabar wadatar zuci sai ya danne wannan danne kuma tana ta cin shi ne cuta ce zuciyar take samu farar ɗaya ana gaya masa wata bakar magana kawai sai kife shikenan sai ya mutu dama ta kai lokacin da kawai ta yi rauni ta yi laushi damuwa medically kawai a mun mutu ga matsaloli nan iri-iri mugunta zalunci rashin adalci duk cikin sa dan adam ya shiga cikin bakin ciki da damuwa wurin an san magani ma a likitoci irin namu asibitoci wasu ba ƙwararru ba ko kuma sun ƙware amma ba kayan aiki don haka ake kafarka tana ciwo a baka maganin zuciya zuciyarka ce ke ciwo ba ka maganin ciwon kunne duk ba ka kije ba a ƙasar nan wallahi kuwa ka zo kana shan magani amma ashe kai cuta kake sha baka sani ba saboda haka kun ga mu kiyaye ina faɗin wannan ne saboda ku mata ne mazajenku suna ƙoƙari suna ƙoƙari su ga sun rufa muku asiri to ku rika yin kokari kuma ku faranta musu rai ko da mazajen ku sun yi wani abu na bacin rai ku danna zuciyarku ku ga ku iya bakin kokari kar ku bai da maitan martani wanda zai bakanta musu zukata dan wallahi da yawa mazaje suna dawa ne cikin bakin ciki ba ku sani ba kuna kwance da mazaje akan gada amma wallahi su ba bacci suke ba suna zillimi, suna tashi da bakin ciki damuwa ya dawo ya ce muku ya ci abinci ya koshi amma ba abin da ya ci ya kwana ya wuni da yunwa saboda ko kuma in ya tsaye muku mutunci ku sa ƴaƴanku su yi biyayya sosai su faranta wa iyayensu rai amma ki zuga ƴaƴanki su juye su juya mahaifinsu baya ko su bujire masa to wallahi wannan shi ke kashe shi wannan bakin cikin da damuwar ita take kashe shi ya haifi ɗa da da cikinsa ya tarbiyyantar da shi kuma a ce ɗan nan ya juya masa baya a ce an wayi gari bai isa ya ce ɗansa yayi ya yi ba ko yarsa ta yi ta yi ba ko ya hana ta ta hannu ke kuma kina kallo kila ma kika ziga ta wallahi dole bakin ciki ya kashe shi to sai kun tausaya wa mazajen ku kuma ku tausaya wa kawunan ku Allah madaukin sarki ya shirye da mu saboda haka kyautar Allah subhanahu wata'ala haka take kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayani a cikin wannan aya kuma sa'annan shi ke ɗara da darajar wannan sama da ta wannan so duk wani matsayi na duniya in dai ba na lahira ba ne to wallahi ba matsayi ba ne a lahira ne kawai ke fata ki samu matsayi a wurin Allah ina fata ana fahimta matsayin nan ga shi nan ta hanyoyin alkhairai da yawa ga wata hanya mafi sauki shine ta hanyar Qur'ani misali Kai hadisi ya tabbata Allah yake cewa duk annabi yake dukkan ma'ana za a zo ranar lahira mu ya karanta Alkur'ani? wannan qur'anin matsayinki a aljanna shine iya ayar da kika tsaya ko surar da kika tsaya to shine wasu malamai suke cewa wannan ya nuna ashe matsayi da darajar aljanna gurbaran darajar ayoyin alqur'ani ne kwarai da gaske qur'ani yana da ayoyi dubu shida da dari hudu da nawa da nawa ga nan dai masu lissafi su suke ganewa to mu ɗauka dubu shida a ce darajar da ke aljanna daraja dubu shida ko ba ki haddace qur'ani ba to ba za ki kai wannan matsayin ba kin haddace aya biyu ne to shi nan darajar ki kawai aya biyu aya goma ne ta rajiki ta tsaya a nan aya ɗari ne ta tsaya a nan haka haka haka har iya ƙarshe amma fa ba fa hadda cewa ne wai da ka kawai ba ki kawo shi da ka wallahi da aiki ake magana idan kika ce ba ki aiki azaba ma za a biki ki ce ki aiki da abin da ki ke karantar misali kin haddace qur'ani ke azzalima ce kuma kina cutar da kanki da mijinki da ƴaƴanki da duk wasu makota suna bakin ciki da ke so da akwai matar da a zamanin annabi aka ce tana azumi tana sallah tana zakka amma tana cutar da makwabta annabi ya ce ba alkhairi a tare da ita ko wuta ce kawai haka annabi ya ce la khaira fiha hiya finna kun ga ashe qur'anin bai mata amfani ba sallan ma bai mata amfani ba azumin ta bai mata amfani ba amma kin haddace qur'ani kin kiyaye shi kina aiki da dokokinsa qur'ani ya ce yi kaza kin yi bar kaza kin bari bakin gwargwado wallahi wannan shine hadda sai a zo a ce karanta kuma sai ki iya karantawa yake ga Allah ya ɗaukaka darajarki zuwa inda ya dace yanzu muna wani zamani shi ma na fituna na karatun ƙur'ani wanda galibi ba abin da ke ciki dariya riya ce kawai ta cika cikin musamman mata wallahi kuwa ban san ko kuna lura ba mata yanzu musamman 'yan mata girman kai da fariya da jin cewa ni wata ce na iya ƙur'ani ko na iya kira kira'a iri kaza abin da ke ciki sai girman kai maza su zo suna neman aurensu wallahi mazan kirki sai su ce ai su sun fi karfin shi izun sa nawa shi izu nawa ya haddace kira'a nawa ya iya ta ki auren shi tana alfahari wallahi wannan kuma fitina ce na'am to ai shirme ne zero kenan wallahi kuwa kin je kina hadda ba ke girki ba to me kenan mijin ya ci abincin ki ya tofar saboda ka abubuwa ne da yawa jama'a ba ce aka yi ka a haddace ƙur'ani ba wallahi wannan fitina ce abubuwa da ke faruwa yanzu kuma ana karanta ƙur'anin ba a san ma me ake karantawa ba yarinya ta zo tana kaje maka murya ita dole tana qira'at ko riwayat me ma'anar abin da take karanta ba ta sani ba wallahi kuwa me ta dabbaka a cikin abin da ta karanta ko ɗaya babu dabta da kai idan kika kalla shigar ta iyaka kiga hijabi amma ni ta kawai in kika kalla irin adan da ke jikinsa kin san wannan ba ba niqabi ne bane na musulunci haka muke fama da a wannan zamanin ga wannan abu da aka kirkiro shi yawmul qur'an wallahi wannan bid'a ne ko da qur'ani ake karanta an ga muku wallahi wannan ita ce maganar gaskiya kawai wani abu ne wanda za ku ga cewa ya fi aikida sai a ce to da baki kirin gwara baki baki amma a babi na shari'a bid'a ne wannan abu ya murme sai kun jima wai sun mai da kansu ma qurra yawmul qurra <laughs> Allah ya kyauta to qurra a ranar ɗaya suke yi karatu daga nan ba za a ƙara yi ba ko a ma'anan shi ma an fado ai kullun su ake a karanta qur'ani ba wai a ware rana ɗaya da suna a karanta ba kuma a zo ana ana nuna fifiko competition suke fa yamin ƙura an kira wannan alaran ma to insha Allah kamar yadda nake cewa a irin wannan taro da suke yi babu abin da ake yi face wato competition ake na nuna cewa ni na fuwa na kwarewa ni na fi a kira wani ya zo ya kaje da karatu a ce Allahu akbar ai kabbara in yi wani ya zo na gaba sai ya yi abin da wancan bai yi ba shi da abin da yake faruwa za ku ga kamar ai abu ne mai kyau amma wallahi illa ce ba karama ba saboda haka akwai bukatar mu gyanta mu mu gyara niyya mu gyara ayyukan mu dan mu samu Allah ya karba kada a fada cikin hadisin annabi yace rubba qari'il qur'an wal qur'an yal'anuhu ana samun mai karatun qur'ani amma qur'anin la shine matsalar kun gani to saboda haka yana da kyau babban abin da ake bukata shine karanta qur'ani da dokokinsa da kuma hukunce-hukuncensa amma inda har za a karanta ƙur'ani ƙira'o'i da wata manufa ba ta Allah ba to wallahi ya saba mashara gara ki ma zauna kwata-kwata mace karanta ƙur'anin ba ya zama tsakaninki da shi karanta shi ne kawai ke a matsayinki na musulma ba sai kin hada cewa ki karanta abin da ya sauka ga ciki ki ta tabburi a ayoyin ƙur'ani ya fi miki alkhairi Allah ya kyauta kuma irin nan matan sai su wayi gari Tun ana zuwa ana kallon tauraro wasu tara haskawa ana son su ana sha'awar su waje su wannan girman kan ya hana su auren mazan sai a wayi gari tauraruwar ta dasa shi sai zama kuma su mazajen suna neman yan mata ne yanzu sabon jini ba su ba dan lokacin su ya wuce yanzu kuma sai ta kai shekara kaza ba mashin shini sai dai ta koma kawai duk sanda za a biki ko za a yi wani suna ko za a yi wani kaza yawmul qurra suke cewa ko a ce ita ce za a kira a ce ai malama wacce za ta mana eh, a kaza ba miji ba aure ina amfanin shi to wa ta haifa da ta karantar da shi qur'ani shine matsalar karatun ta a akan ta kenan kawai so da ka irin waɗannan abubuwa abu ne da ya kamata mu kula ba mu ce karya su haddace ƙur'ani ba kasi kawai su yi amma ba karya zama abun su wallahi tunanin su shine irin waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya shirye da mu saraka idan aka yi sallah za mu ɗora daga inda muka tsaya ba mu karasa ayat ba insha Allah na'am. to ai duk bid'a ne ki kira kawai walima a zo a ci walima a ci abinci in kin da yake tun makaranta Qur'ani babu laifi amma ki ce wa yawmul Qur'an wannan ba dai bane Na'am bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah malam yace fa Allah ta'ala wa ma kana ata'u rabbika mahzuran yace ay la yamna'u ahad mana duk abinda Allah ya baiwa dan adam babu wanda ke hanawa an gane ko yace yarudduhu raddin babu wani mai hanawa da zai iya hana kyautar Allah ga wani dan adam malam yace qala qatada imamu katata yana cewa ma kana ata'u rabbika mahzura abin nufi ai manqusan abinda Allah ya bayar ba wanda sai ya tauye shi ya a tauye sai ya zo cikakke yadda Allah yake so ya zo wa qala al wa ghayruhu al da wasu daga cikin malamai suka ce ai mamnu'an babu wanda zai hana sun maƙala daga nan sai Allah ya ce unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd ku duba ku ga yadda muka fifita sashe akan sashe ai fi duniya anan rayuwar duniya wa minhumul ghaniy daga cikin mutanen duniya akwai mawadaci wal faqir akwai wanda shi talaka ne wa baina zalika akwai wanda shi yana tsakatsakiya ne shi ba talaka bane kuma shi ba mai kudi bane yace wal hasanu akwai kyakkyawa da kin kalli halittar ta ko halittar shi wannan kyakkyawa ne wal akwai mummuna da kin ganta kin san wannan akwai muni da duka haka Allah ya halicci kowa sannan ya ce wa man yamutu saghira da wanda zai mutu yana karami wa man yu'ammar da wanda kuma za a raya shi hatta ya baka shaykhan kabiran har ya kai tsoho tukub akwai wannan kuma haka Allah ya tsara wa baina zalika da wanda suke su tsaka tsakiya ne su dai ba yara ba kuma su ba tsaffi ba kuma haka za su mutu duka Allah ya tsara wannan malam yace walil akhirah kuma ita lalle tabbas rayuwar lahira akbaru darajatin duk darajar da mutum ya samu ya sani to lahira dai ita ce mafi girman daraja wa akbaru tafdilan kuma ita ce mafi falala sama da komai na rayuwar duniya ai ولتفوتهم akira الدار الآخرة أكبر من الدنيا wallahi fifikon da ke nan duniya a ce ga wani mawadaci wani matalauci to fifikon lahira ya fi fifikon duniya shi ne abinda mala yake nufi fa inna minhum man yakuna fi darakat lallai a cikin duniya akwai wanda zai kasance a cikin rami domin darakat ana nufin rami na ƙasa na wuta akwai wanda zai kasance a haka fi jahannama a cikin wutar jahannama wa salasilaha wa aghlalaha da kasocinta wato chen na wutar jahannama da kuma kukuminta ita wannan wuta da ake daddaure mutane wa minhum man yakunu fi darajati al-ula akwai kuma waɗanda za su kasance a cikin daraja madaukaka a cikin aljanna Allah ya sa muna ciki wa na'imaha da ni'imarta wa sururaha da farin cikinta ثم أهل ya يتفاوتون فيما هم فيه sannan fa mutanen da ke cikin ramin wutan nan su kansu wasu sun fi wasu wani ramin sa yafi na wani zurfi sannan kuma yace kama anna ahlud darajati kamar yadda ma abota darajar nan su ma yan aljanna mu kenan yace to mu ma ya tafawatu na wasu ma sun fi wasu daraja Allah ya sanya muna cikin daraja madaukakiya malai yace fa innal jannata mi'ata darajatan aljanna da kuke galinta wato daraja 100 gare ta daraja nawa 100 yace ma baina kulli darajataini tsakanin kowace daraja guda biyu ma'ana tsakanin ta ɗaya da ta biyu ta biyu da ta uku wannan tsakankanin da ke tsakanin su yace to wannan yace kama baina sama'i wal ardi kamar tsakanin sama da ƙasa ne duk daraja tsakanin wata daraja zuwa wata wa fi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim inna ahlad darajatil ula lalle ma daraja maɗaukaciya a aljanna la yarawna ahlul illiyin suna hango waɗanda suke da daraja ta illiyin suna ganin su kama tarawna kawkabul ghabir fi ufuqis sama kamar yadda ku a nan duniya kuke hango tauraro a sararin samaniya haka suke hango su tazarar da ke tsakaninsu tsakanin illiyin da kuma ashabu darajatul ula aljanna ولهذا قال ta'ala saboda haka ne ma Allah madaukakin sarki yake cewa walal akhira wallahi na rantse da Allah dan rantsuwa ne a nan gurin lamul qasamu ne a nan gurin yace lal akhiratu akbaru darajatin. wallahi lahira ita ce mafi daraja mafi girma wa akbaru tafdila sannan mafi falala ta tsare a darajar lahira wa fi tabarani ya zo cikin al tabarani min riwayat zazan akan ce zazan akan ce zadan an gane duka sunan mutum ɗaya ne ko ko dai zadan ko jazan da ainihin wato zanu an sulaiman marfu'an kaga hadisi ne kun ce kin ga hadisi ne marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ce ma min abdin yuridu an yartafi fi dunya darajatan fatartafi yace babu wani mutum wanda yake so ya zamanto cewa ya ɗaukaku a nan duniya daraja da za ta ɗaga shi illa wa a hulahu fil akhirati akbar min hafa ce sai Allah ya kaskantar da shi a lahira sama da daraja ta ɗaga shi a nan duniya kun ga illar san ɗaukaka a duniya illar san sai an san ni sai an gana yi kaza ni ne wani da na zo guri a san hajiya wacce ce sai kowa ya san malama wacce ce kaskantar da kai da tawalu'u shi ke daga darajar mutum a duniya da kuma lahira duk wanda yake so ya ɗaukaku a duniya to gwagwar ɗaukakar da yake so da wannan darajar da lariyar da sai an san shi ne wane to Allah shi kuma a lahira zai kaskantar da shi sama da yawan wannan darajar ta duniya haka Allah yake Allah ya kare mu dariya yake cewa sun makara'a walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila daga nan sai karanta wannan aya cewa lalle lahira ita ce mafi girma daraja kuma ita ce falala mafi girma Allah madaukakin ya bamu daga falalarsa